أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم يا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتن أسبب شاكرا ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake a ma masallaci mai albarka na ihya sunna da ke nan ta tudun wadabi karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin tafsirin qur'an al-azim tafsirin da aka fi sani da tafsirin Ibn kathir wallafar babban malami alhafiz ibn kathir al-qurashi Allah ya ji ganshi muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori 28 ko da tara da suka soka bayan hijira sura ta biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama a rubuce sura ta 88 ko da bakwai ko da takwas a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul baqara kuma karatun da ya gabata mun fara ganin tafsirin aya ta 125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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للصلاة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا إلى عذاب النار وبئس المصير نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka idan kuna tunawa karatun da ya gabata mun ji fassarar waɗannan ayoyi guda biyu fadar Allah madaukaki da yake wa yaj'alna al ta masabatan lin tuna musu yadda muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama to masabatan linnati mazabura ga mutane wato kowane lokaci mutane suna sha'awar su je su dawo wa amna a lokaci guda kuma muka sanya shi zaman to aminci duk tsoron da mutum yake ciki in ya shiga cikin ɗakin ya je garin sai ji wannan tsoron ya wuce wata hiru min makami ibrahim musalla suna musu umarnin da muka bayar cewa ko riƙi wajen yin sallah a makami ibrahim a wata kira'a wattakhadhu min maqam ibrahim musalla suka riki wurin yin sallah a maqam ibrahim wa ila ibrahim isma'il muka yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il an zahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud sha ku tsarkake ɗaki na ga masu dawafi da masu shiga su yi ibada zaman da baro itikafi da kuma masu shiga su yi sallah su fita su ne wa ruka sujud wa ya tsala ibrahimu tuna musu lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al Alhaza baladan amina ya ubangiji ka sanya wannan gari idan mun gari ne mai wani irin aminci warzuq ahlahu min samarati ka arzuka muna mutanen garin daga 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wanda ya imani da Allah daga cikin su asiri akhir da ranar lahira ƙala allah ya ce wa man kafara wanda ya kafarta ma zan ba shi abinci zan ba shi ci zan ba shi sha zan ba shi wurin zama zan ba shi wannan rayuwar ta duniya fa'umattu'uhu qalilan sai in jiyar da shi ɗan daɗi kankane kuma tsarruhu ila azabin nar sannan tun kuɗa shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal tun tabda makoma tun da ta zama to wuta ce Allah ka tsare domin ji bayanai da malam ibn kafir ya kawo na malamai akan tafsirin waɗannan ayoyi mun tsaya kan gaba da ita wa takhudhu min maqam ibrahim musalla mun ja umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace da manzo su sallam ne zai hana mai wajen yin sallah a nan wurin a maqam ibrahim lokacin da aka fito ba. sai Allah ya saukar da aya cewa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko riki wajen sallah maqami ibrahim mun ji maqami ibrahim duk ka'aba ko ina maqami ibrahim an gane za mu tashi hadisin musaddad inda malai ce haddathana musaddad qala haddathana yahya an humayy عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يقرا متى يدايتي قال umar bin al عمر umar الخطاب al يقرا allah ya ƙara masa yadda ya ce ناي موافقه fi na yi da ubangiji na cikin abubuwa guda uku au wafaƙa ne rabbi fi salatin ko ubangiji ya yi muwafaƙa da ni a cikin abubuwa guda uku ma'anan ubangiji ya yi muwafaƙa da umar umar ya faɗa abu sai allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da abu a gani ya ce an yaka guda uku ƙulfi ya rasulallah umar dan khattab ya ce na ce ya manzan allah lawita hafta min ibrahim musalla me zai hana ka riƙi wurin sallah a maƙam ibrahim ka sunanta wata nafila da za a ringa ya maƙam ibrahim fa nazalat ki allah ya saukar da wannan aya wa takhudhu min ibrahim musalla ko riƙi wurin sallah daga maƙam ibrahim kaga at the first stage matakin farko umar dan fata bai kawo shawara sai Allah ya ne igoyi bayan sai ce eh ayi an gani wannan ka karanta kiraru wa takhidu ke amma akwai kira'a wa takhadu suka riki maqam Ibrahim wajen yin sallah Allah sai ila galaizin haka cewa to a eh wannan yana cikin sha'ir na addini da haka duk wanda ya dawa fi sau bakwai sai ya dawa fi raka'a biyu a maqam Ibrahim an gane to wannan abu na farko ke wa qultu umar yace nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya dukhulu alayka albarru wal fajir kowa da kowa kowace gayya sai su shigo zo su shiga gidanka da mutanen kirki da na banza kowa sai ya shiga gidanka ga kuma iyalanka a ciki falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab me zai hana ka umarci uwayen mu'minai matanka sai hijabi su daina bari mutane su daina ganin su inda ake ganin kowace mace fa'an zalallahu ta'ala ayatul hijab sai Allah ya tokar da ayatul hijabi ya yawan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يا النبي يا كوانا النبي قل لأزواجك قيا وما تنكا وبناتك دعائنك ماتا ونساء المؤمنين دصورا ماتا مؤمنين إن دي متى مؤمنات توقعتك والله يكون متبشي يدنين عليهن من جلابيبهن ستستوتر da ainihin jilbabinsu dogon mayafi hijabi da suke sawa tun daga kansu har zuwa kafafunsu in ma su samu har ina jan kasa akalla ɗani ɗaya ko zira'i zalika aduna an yu'rafna fala yubayn wannan shi zai fi nuna cewa mutanen kirki ne su mata ne na kwarai kan gabu kamammu masu mutunci fala yubayn da haka sai zama to ba za a fitar da su nan Allah yana gaya mata idan wani namiji wanda ba mijinku ba ya kalli kwalliyar ku to ya cuce ku kawai ka kalle ta ba ka taba jikinta ka kalle ta kawai to ka cuce ku. in ta san kanta to wannan sa hijabin ta yi bumbumbum a ciki ta yi burin-burin to zai sa a gane wannan mutum ne kirki ce kamammiya mazan banza da suke da sha'awa a zukatansu ba za su kai mata farmaki ba fala yu'faina da haka ba za a cutar da su ba wa kana Allahu gafurar rahim kuma Allah ya kasance mai kafara ne mai jin abin da suka yi a baya wanda yake ba shi da kyau in suka ji suka gyara Allah zai gafarta musu da jikinsu sai Allah ya saukar da wannan aya kaga yanzu Allah ya goyi bayan Umar dan a yi hijabi to ba matan annabi kawai ba sauran mata ma duk mace mumina ta yi hijabi ba 'ya'yan annabi kawai ba 'ya'yan duk mumini kuma duk 'ya mace da take mumina ce to ta yi hijabi waƙala umar ɗan khattab ya ce wa balaga ne mu'atabatan nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya isar mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa da wasu matansa fa da khaltu alaihinna sai na shiga wajen matan nasa faƙultu sai na ce ininta haitunna ko dai ku daina cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta wannan salo da kuka ɗauka na cutar da shi aula yi baddilan Allahu rasulahu khairan min kunna ko kuma Allah isauya manzansa mata waɗanda sun fi ku alkhairi hatta a taitu ihda nisa'ihi har na ji wajen ɗaya daga cikin matansa faƙalar sai ta ce ya umar ya kai umar amma fi rasulillahi ma ya izu da sa'a a ta ta izu hunna anta shi manzo Allah ba shi da abin da zai mana wa'azi sai kai ne zaka zo kai mana wa'azi to mata kenan ka daina cewa ka isa kai maka kaza abinda ba taimaka ba shine baka isa taimaka ba amma duk abin da taimaka dama baka isa ba an gane wannan kuma ko matarka ce ko ba matarka ba ce kai dai ba za ka dake ta in ka dake ta ka dake nan jar za ta ka taba matar da ba ka to da haka za ta zo duk tsiwa za ta yi maka saboda tana da gadarar mace ce ta baka yi saka taɓa ta to da haka umar da ya je ne musu abin nan sai ta ce ah to shi manzo Allah shi ba shi da abin da zai mana wazi kai ne za ka zo kai ne mana wazi فأنزل الله في الله يسكد أن آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا التحريم الخامس asa rabbuhu ya kusa ya kusata ubangijinsa in dallaka kunna in har manzon Allah ya take ku an yubdilahu ko yubdilahu azwajan khairan min kunna ya sauya masa waɗansu matan da sun fi ku alkhairi zamanto muslimatin musulmai ne na kwarai mu'minatin sun wuce matakin musulunci sun zama mu'minai qanitatin masu da'a ga Allah masu da'a ga mazajensu waɗanda ba za su saba mazansu a umarnin da bai saba wa Allah ba Ta ibatin masu yawan tuba zuwa ga Allah ta ihatin masu yawan yin azumi bayan sun yi azumin farilla ko suna yin na nafila muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin mun tsallake abidatin kenan masu yawan bauta ga Allah su yi qiyamul layli su kuma tsare na fulfulu musamman sha biyu da manzo Allah su talmice wanda duk ya tsare su Allah zai gina masa gida a gidan aljanna raka'a biyu gabanin azhar hudu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu gabanin sallar asuba waɗannan rakoyi manzo Allah ce duk wanda ya tsare su Allah zai gina masa gida a gidan aljanna suna yin walaha suna yin sallah ta nafila mutlaka suna yin muqayyada kamar sun yi alwala nafila ce muqayyada za su yi nafila in sun shiga masallaci za su yi nafila in lokacin sun zauna bayan sallar asuba har rana ta hudu za su yi nafila an fahimta suna yin nawafin muƙayyade kuma suna yin mutlaƙai waɗanda ba a ce kawai suna zaune ma suka ji daɗi kawai suna yi su sallar nafila abida ce azumi suna yin nafila wacce suke masu ƙarfi da waɗanda ma ba masu ƙarfi ba suna yin mutlakai suna yin muƙayyadai sai ta su a sai ashura sai su ta shawwa sai azumin arfa sai azumin litinin da alhamis sai ayyamul bayt sha uku sha hudu sha biyar ga wata Allah ya ce sayyibati zawarawa wa abukara da yan mata umar ya ce haka ya faɗi wannan ayar ina gaya masa sai ta ce ta mu ma haka muke <laughs> ba sa yi waɗannan abubuwa ba musulmai ba ne su ba muinai ba ne ba ba ƙanice ba ne ba ba a sa'ibai ba ne ba ba abidat ba ne ba ba sa'i har ba ne su ba zaura ne da yan mata ba guda su ta yi mu haka muke saboda haka sai Allah ya saukar da aya kamar haka to yanzu suka gane magana ba ta Umar ba ce Allah subhanahu wataala yana nufin wani abu da haka yanzu abinda Umar din ya faɗa in kuka yi sake annabi zai yi rabuwa da to yanzu kenan kowa sai ta hada kafarta Da rabuwa da annabi ba ga matarsa ba ko ga kai common person tashin hankali ne an gane ku sura ta 56 sura ta 66 sura ta tahrim aya ta biyar. to waɗannan su ne wurare guda uku da umar ɗan khattab ya ce ya yi muwafaka da ubangiji a cikinsu ko ubangiji ya yi muwafaka da shi a cikinsu وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس بن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري وها هنا هكا إمام البخاري يذكر أن حديثا عنه وعلق الطريقة الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري kuma ya kawo ɗaya hadisin ta hanya ta biyu mu'allaki ta hanyar malamin sa sai dan alhakam wanda aka fi sani da ibnu abi maryama al-misri wa qad tafarrada bi riwayati anhu al-bukhari min bain ashab al-kutub as-sitta shi wannan al-misri din ibnu abi maryam imam al-bukhari kadai ta da yin riwaya daga wajensa a cikin manyan malaman hadisi guda shida warwa anhu al-baqun bi wasita ragowar sun ta hadisi daga wajensa amma da wasita kanun wani وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث abin da ya sa imamul bukhari ya kawo wannan hadisin mu'allaki don ya bayyana mutane hadisin hadisi ne mutasir wayan su lam yusnidhu kawai shine bai dangana shi ba li anna ibn abi ayyub al-gafiqi fihi shay'un saboda akwai wani mutum ana ta da shi ya dan abi ayyub al akwai maganganun malamai akan kama qala al-imam ahmad kamar yadda imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa game da shi yace huwa sayyu'ul hifzi shi ya gafiqi ina da mummunar hadda hadda sabata da kyau wallahu a'lam wa qala al-imam Ahmad imam Ahmad bin Hanbal yace haddathana Hushaym qala haddathana Humaydan ana tin qala qala Umar radiyallahu anhu Umar bin Khattab yace wafaqtu rabbi azza wa jalla fi salat na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku ulza ya rasulullah nace ya ma ma'aikin Allah lawaita khafna min maqami ibrahim musalla me zai hana mu riki wajen yin sallah maqami ibrahim fa nazala bi takhudhu maqami ibrahim musalla sai aka saukar da wannan aya ku yi sallah maqami ibrahim wa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna aka yadkhulu alaihinna albarr wal fajir matanka mutanen kirki da ba waɗanda ba na kirki ba suna shiga wajen su falau amarta hunna an yahtajibna me zai ana ka umarce su su yi hijabi fa nazalat ayatul hijab sai ayar hijabi ta sauka wasama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghaira matan manzo Allah suka haɗe masa kai wajen kishi fa qultu lahunna sai nace da su asa rabbuhu rabbuhu in tallaka kunna asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara fa nazalat kadhalik sai Allah ya saukar da ita haka inda na fara an gane sun marahu ahmad an yaya wabni abi adi sannan imam ahmad ya rawaito wannan hadisi daga yahya da ibnu abi adi kilahuma an humaydin su biyan daga humayd an anas daga anas an umar daga umar annahu qala yace wafaqtu rabbi fi salatin aw wafaqani rabbi fi salatin fa zakarahu yace nayi muwafaqa da ubangiji na abubuwa guda uku ko ubangiji na yayi muwafaqa da ni a cikin abubuwa guda uku sai an bata wannan hadisi wa qarrahu al-bukhari wa an amr bin aun wa tirmidhi an ahmad bin mani' wa an-nasa'i an yaqub bin ibrahim ad-dawraki وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عنه شيء بن بشير به waɗannan manyan malamai imam bukhari ya rubuta hadisin daga amr dan aun imam tirmidhi ya rubuta daga ahmad dan maniya imam an-nasai ya rubuta daga yaqub dan ibrahim ad-dawraqi ibn majah ya rubuta daga muhammad dan as-sabbah dukkanin su daga husayn dan bushayr da wannan hadisin وروى الترمذي أيضا عن an بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن an والنسائي an yahya bin abi zaida kilahuma an humayd wa huwa ibn tirawayhi tawil shi da ke da shi humayd bin tawil an gane ku bihi da wannan nasu wa qala tirmidhi imam tirmidhi bayan kawo hadisi yace hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa imam ali al-madini الإمام علي أن المديني يروي تونا حديثي عن يزيد بن زري دق يزيد بن زري عن حميد به دق حميد دون wa qala hadha min sahih hadith yace wannan na daga cikin hadisi ingantacce wa huwa basriyun kuma shi humayd hadisin ba basare ne dan can hadisai akwai hadisin basara akwai hadisin kufa akwai hadisin madina akwai hadisin makka suna ta da na hijaz suna kaza an gani wa rawahu al-imam muslim bin al-hajjaj fi sahihi bi sanadin akhar imam muslim dan hajjaj ya ruwaito wannan hadisin a cikin sahihin sa da wani sanadi daban wa lafzin akhar da wani lafazi daban فقال إيتي حدثنا عقبة بن مكرم, مكرم قال أخبرنا سيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وانا حديث ده سنة ذو عبد الله بن عمر دقى عمر بن خطاب ما هي فنسا يتي وافقت ربي في ثلاث ناي موافقة دو بنجلي ناتن أبو بوغداوكو في الحجابي شكين حجابي وفي أسارة بدر da kuma ribatattun yaƙi da aka kama a yaƙin badar wa fi maqami ibrahim da kuma maqami ibrahim usara badar lokacin da annabi ya zo aka kama su su saba'in ne manyan gagga gagga sai manzo Allah ya shawar su sahabbai ya zai da su ya kira wa bakare ya ce wa bakar ce na waɗannan mutanen ya zame da su kaga dai yan uwanmu ne kaza kaza kaza sai wa bakar ya ce ya rasulallah ni ina ga a rubuta musu fansa su karɓa a karɓi musulunci yana buƙatar kuɗi da aka mu rubuta musu fansa mai tsada suna da kudi su fanshi kansu musulunci ya sami abin gudanawa sai ce to na ji taka umar ya kake gaza da su ya ce ya rasu lalla duk wanda haɓarsa da gemu a kashe ɗan a kashe shi a yanka shi a tsara kan shi wanda babu gemu a haɓarsa in hamatarsa da gashi a tsare kan shi in babu a nan gaban san da gashi shi ma a tare a kashe in duk babu amma muryarsa ta zama ta manyan mutane shi ma a kashe shi maza da to na ji taka sai ce kai abubakar kwatankwacin ka kwatankwacin annabi ibrahim ce ai eh, to abibun fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim in kai musu azaba bayan kai amma in ka gafarta musu kai musu kai mai gafara ne mai jin kai ma'ana yana so ne ya musu gafara ya musu jini sai ce kai kuma umar kamar isa kake shi ne ya faɗa haka sai ce wa yin takfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka azab musu azaba bayan ka ne in ka yafe musu to kai mabuwayi ne gwani ne ba mu san dalilin da yasa mun san dai ba gagara ka suka ba kaga shi kuma yana zuga Allah nuna musu iyakar su to a cikin bin wanne ne ne ba duk tabi'a ce mai kyau saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abubakar za na dauki shawara da haka sai aka rubuta musu fansa suka biya to sai Allah ya ce a'a an riga dai an yi amma kar a kuma haka ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم bai kamata bai kasancewa ga annabi a ce yana da ribatattun yaƙi da zai karɓi fansa a hannunsu har sai ya yi gwalalan jini sai ya yi lambatu na jini ya kashe su tukuna sun tsorata su gane sha musulunci ba duniya ta zame shi ba a kyale musulmi su addini shaidar musu kuma ba don wani hukunci da Allah ya gabata ba ya saukar ya gabata ba cewa an baka dama kai shawara ka zaba to da wannan abin da ya da kun ci kubeji da kun ci ɗaya uku da azaba ta sami ku da millata to amma daga yau kara kuma yi to kaga a nan in disguise kaga Allah yana goyon bayan shawarar umar dan khattab to wannan shi ne umar a wannan riwayar sai ma muslim ya ce ta yi muwafaka da ubangiji a cikin waɗannan abubuwan guda uku to jama'a muwafaka da umar ɗan khattab suna da yawa suna da yawa ka gan ka haɗa waɗancan uku ka ɗauko wannan guda ɗaya na usara ba da kaga sun zama hudu da haka wani malami wani kutayi isa masa muwafaka ta umar wato irin wuraren da umar ya muwafaka da ubangiji ko ubangiji ya yi muwafaka da umar ka shi zai suggestion wani abu shi zai kawo shawarar wani abu sai ubangiji ya tabbatar da abin nan وقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سند ياتي زوع أنس بن مالك يتي قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يتي وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث ya ce ubangiji na ko na yi muwafaka da ubangiji na abubuwa uku ko ubangiji na yi muwafaka da ni qultu ya rasulullah law sassa min maqami ibrahim musalla fa nazala muttakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ya rasu law hajabta an-nisa nace ya manzo Allah me zai hana kai bata hijabi mata su ringa warewa maimakon cakudi da ake da su da maza fa nazala ayatul hijab sai ayar hijabi ta sauka kaga nan bambancin wancan matansa can sai ya ce matan shi nan kuma yace mata gaba an gane wa salisa aya ta uku ko wuri na uku da muka yi muwafaka da ubangiji lamma mata abdullahi bin ubayyi lokacin da abdullahi dan ubayyi dan salul rasul munafiqina ya mutu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi sai manzo Allah ya zo dan yi masa sallah saboda ɗansa abdullahi dan abdullahi dan ubayyi dan salul da ubansa ya mutu sai ya tausayin sa ya kama shi lokacin ina raye bai tausayin tausayinsa saboda ya gaya manzo Allah magana jama'a wanda duk ya gaya manzo Allah magana ba shi da wata kima kai idan kankana da imani wannan magana da ake ba babanka bane ba wanka bane ba kanansa bane ba mala kowane ne ya gaya manzo Allah magana mutuncinsa da kimarsa ta zuriya idan ka har abada ko ya tuba da haka aka ce wanda ya gaya manzo Allah magana hukuncinsa a kashe shi saboda fentin ya riga yi wa mutane rauni niki a cikin zuciya to da aka kawar da shi ko amma na ganin Allah ya kun gani kun ga baban sai ce la yarja ana ila madinaki. in muka koma madina yan gari sai sun kore baki ina nufin manzo Allah masu daraja za su kori kaskantattu ina nufin wai manzo Allah shine kaskantacce shi da sahabbai da ya ji labari sai zai samu zala ya rasulla in kana so ka kashe mahaifina kar ka sa kowa ya kashe ni ka sa ni ne ne zan kashe shi dan ka danga wani ya kashe shi ma ringa jin haushin shi ya kashe ubana a bannin ni da kaina kashe shi sai maza Allah ce ni ba ka kashe mutane shi kenan sai sulale sai ta bakin garin Madina sai je ta ija tunga ya tsaya uban da ya to sai kai masa wani bawan tsara shi zai kashe shi e kauce ya ka kai masa saboda soyayya sunansa isa mishi mu ne a nan a ce baban gida ko ko uban gida ko magaji duk ana faɗa aka sa sunan eh, magaji kamar sunan kakakin an gane to sai ike me ya faru ike ba ka ce yan gari za su kori baki ba masu daraja za su kori kaskantattu sai ka gaya mun kai da manzo Allah waye kaskanta cewa mai daraja ni ne fa kaza kaza ya tashi zai masa wata sara yace wallahi ba za ka shiga madina ba sai manzon Allah ya baka izinin ka shiga in ba haka wallahi sai dai a shiga da gawa to shine yaje wajen manzon Allah aka ce manzon Allah sai ya bashi takalmin sai ce ka je ka ce na ce kyale ka shiga yanzu takalmin manzan Allah shi ne ya ce shi shiga cikin gai ina kima ina darajarsa takalmi ya fi shi kima ya fi shi daraja an to wannan da yi wannan abin shi ne da ya ga uban a kwance kuma sai to sai ya kama shi ya mutu ya zai ta yaro su dala ka bani rigar ka a wa mahaifina da kafani da ita annabi ya shiga gida ya je cire rigar ya kawo ya zai bashi don ki bashi nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciya bayan an je an masa wanka an cire shi ya zo ce ya lalata ina so ka yi wa mahaifina sallah ka sallace shi maza Allah sun sallam ya ce to ya tashi da ya tashi zai tafi wa dan sai ce ba za ka sai ce sai na je aka je za a yi sallar an ajiye gawar sai umar ya zo ya shiga tsakanin manzan Allah da gawar ita ba zai sallar ba ƙarshe manzan Allah sai da ya sami tun kuɗi shi ya ji ban gaza irin ta maza ita Allah yanzu wannan kafirin ka yi sallar sai ce Allah bai hana ni ba ba da shi ake sallar ba umar da ya tsananta sai ma'aza Allah ya ce umar ya ce na ita sallata me za ka yi masa na yi masa sallah me za ka yi masa saboda haka da ya sallar sai Allah ya saukar da aya wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala kabari daga yau har abada kar ka sake wani daya daga cikin waɗannan da muka gaya maka munafikai ne kar ka sake masa sallah kuma kar ka tsaya kan kabarin sa farokan masa Allah ya yafe masa tunda kai ka san su munafikai ne an gane ku to shine Umar sai kawo wannan to ka gan ka hada da wancan yanzu mun samu guda biyar kenan ko tunda ga abin nan na sallah ga Abdullahi dan Ubay dan Salul ta kawo قلت نك يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق نك يا من الله ذاك يصلى جوانا الكافر المنافق faƙala ihan an ka ibn al-khattab yace umar ba za ka bani guri fa nazalat sai Allah ya saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri at-tauba 84 wa hadha isnadun sahihun aidan wannan shi ma isnadi ne ingantacce ولا تعارض بين هذا wala هذا babu karo tsakanin wannan da wannan balil kullu sahihun duk guda uku nasosin guda uku da wanda ya kawo guda uku na farko da wanda ya kawo uku na biyu da wanda uku na ƙarshe duk ingantattu ne fa mafhumul adadi idan aradahu mantuqun qaddima alayhi mafhumi na adadi idan abin da aka furta ya saba da shi to sai a gabatar da wannan abin da aka furta din akan adadin an gane ku saboda ai duk wanda yake faɗa guda uku yake faɗa ko yana sa fiye da uku ko ne yace guda uku sai ya kawo su kawai akwai waɗanda sun maimaitu akwai wanda kuma ba sa maimaituwa an gane وقال ابن جريج ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد أنا به عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط جابر عباد الأباري تشوى manzo Allah su sallam yayi sassarfa lokacin da zai yi dawafi sau uku wa masha arba'an yayi tafiya ainihin wanda ya saba sau hudu hatta idza faraga sai da ya gama maza ila maqam ibrahim fa salla khalfa rak'atayn sai nufi maqam ibrahim ya salla raka'a biyu kuma makara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya wa takhudhu min maqam ibrahim musalla ku riki wajen salla a maqam ibrahim wasu malamai sun ce kafin a karanta ayi sallah za a karanta wa qala ibn jurayth جرير ابن جرير يتي حدثنا يوسف بن سلمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال جابر يتي استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياسم بنشي حجر الأسود فرمل ثلاثا سيت فيها سترخاص أكو ومشى أربعا يت فيها يد إسابة سهدو ثم تقدم الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى سنين فاتي مقام ابراهيم في كرنت wannan aya واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت sai ya sa wannan makam ibrahim din wannan abin nan asalin dutsen da ya taka ya yi ginin tsakaninsa da ɗakin ka'aba fa sallah raka a tin sai ya sallah raka a biyu wa haza ki ta'atu min hadisi tsawilin ladi rawahu muslimun fi sahihi wannan wani yanki ne na wani dogon hadisi da imam muslim rawaito a cikin hadisayin sa min hadisi hatim bin isma'il daga hadisin hatim bin isma'il wanda ya magana kan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال امام البخاري يروي حديثي بسند انسا دغ عمرو بن دينار yace سمعت ابن عمر يقول ناجي عبد الله بن عمر yana cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعه manzo Allah sun salam ya zo makka sai fara dawafi da daki sau bakwai wa salla khalfal maqami rak'atayn yi salla raka'a biyu bayan maqami ibrahim fa hada kulluhum ma yadullu ala anna al murad bil maqami inma huwa al hajar alladhi kana ibrahim alayhi salam yaqumu alayhi wannan gaba daya na nuna cewa maqami ibrahim da ake nufi wannan dutsen da shi annabi ibrahim alayhi salam yake tsayuwa a kansa da ya zaga ko ina da zai yi ginin ya tsaya ismail ya mika masa tubali da ƙasa ya yi gini an gane ko libina ilkaba saboda gina kama lamar tafa aljidaru lokacin da ginin ya tsayi a tawo ismailu alaihi salam bihi annabi ismail ya zo masa da shi li ya koma fawqahu saboda ya ringa tsayuwa akan dutsen wai yunawidu wani hijarata shi kuma yana mika masa tubali fa yadawha bi yadihi sai ya dora da hannunsa ne rafa aljidar saboda ci gaba da daga ginin bangon kullama kammala nahiyatan intaqala ila nahiyatil ukhra duk san da ya gama wani bangare to sai kuma ya ciru zuwa daya bangaren ya tsofa haula al-kaaba yana zagaya da kaaba din gaba daya wa waqifun alayhi yana tsaye akan dutse din kullama faraga min jidarin naqalahu ila nahiyatil lati taliha hakaza duk san da ya gama wani bangare sai ya ciru wannan dutsen zuwa daya bangaren da yake bin wannan da ya gama inda yi wannan hatta ta majidaratul ka'aba har sai da bango hudu na ka'aba ya cika ya gama gina su kama sai a ti bayanin fi kisar ibrahim da ismaila fi bina ilbaiti kamar yadda zai zo a kistar ibrahim da ismail lokacin da suka gina ɗakin ka'aba min ruwayat ibn abbas na inda bukhari daga ruwayar abdullahi na abbas a ruwayar imam bukhari wa kanat atharu qadamaihi zahiratun fihi alamun inda annabi ibrahim ya tsaya suna nan a jikin dutsen ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها وأن أبو بيقوش سننا أبو لا ربا سوسا لتنزام جاهلية ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية لكن أبو طالب قصيدة سواق عليه ودا تفسن اللامية وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي yace wurin da annabi ibrahim ya taka akan wannan dutsen da ya gina ka'aba ina nan ɗanye wato ina nan inda yake inda ya taka shi alaka da maihi a kan digadigansa hafiyan lokacin da ya babu takalmi a kafarsa sai ce gaira na'ili ba mai sanya takalmi ba an gane wa kadarrata musulmi da zalika fihi aiza musulmai sun riski wannan abin wannan alamun sahun na kafar annabi ibrahim akan dutsen wa qala abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab yace akhbarani yunus bin yazid an ibn shahab an na anas ibn malik haddathahum anas dan malik ya ba labari ya kala yace ra'aytu al-maqama fihi atharu asabihi alayhi salam na ga maqama ibrahim akwai alamun yan yatsun annabi ibrahim alayhi salam wa yahmasa qadamaihi da can kwarin ainihin diddigen kafarsa gayar annahu azhabahu mashun nasu bi aidihim amma yadda mutane suke taba yau da gobe ya sa biyu ya suna ɗauke suna cinyewa ballantana inda aka yi da'a ga Allah sa'a ma aka ce da tun sun cinye shi an gani wa ƙala ibn jarir ibn jarir ce haddasa na bishir bin ma'ar mu'az qala hadathana yazid bin ƙala haddasa na sa'id an da wata su domin maƙam ibrahim musalla da ya ce da Allah ya ce wata su domin maƙam ibrahim musalla inna ma umiru an yi sallo inda hu an umarci mutane ne su sallah a wurin walami umaru bi mashihi ba umarce su taba ba amma kaga mutane saboda san gidaje suke taba har yanzu idan ka je zaka ga ina ba farin tuzan zaka taba abu ne an sashi a cikin wani abin da an killace shi amma sai ka ga yana zuwa yana sa wani har hankici yake sa wani ya sa rigarsa ko abin nan haramin sa da ya yi dawafi kaga ya cire wa ina shafa ina <laughs> an gane in ka je maka ko a kwanakin mu da muka je maka abin nan mun san an ciccire shi daga inda yake fiye da sosiyal masaki wani lokacin za ka ga wurin da ake ɗaura shi za ka gani inda ake ɗaɗɗaura shi za ka gani amma mutane sun wani lokacin za ka gan shi ya shigo ci wani lokacin za ka ya fita? wani lokacin za ka ga ya baya da wani lokacin za ka ga ya mata ba a tsara wahala kawai ba a tsara wahala eh? haka ne suna hana su yin bida ita fita ba a kara wahala a gani. gane ولقد تكلفت هذه الأمة ma ta تكلفته الأمم قبلها wannan al'ummata ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dauki nauyin wani abu wanda al'ummomin da suka gabata ba su dauki wannan nauyin ba ولقد ذكر لنا مر ذكر لنا من راى اثر عقبه واصابعه فيه فما زالت هذه الامه يمسحونه حتى خلولقوا حتى خلولق والنعى بسبوشي با ودن وأن غا أسل كفر اند تكي بأن ياتل sun gaya mana ga inda yake amma wannan al'umma ba su bushe ba suna shafa shi har sai da ya bisa shi ima bushe ga baki daya ƙultu ibn kasir ya ce wa karkanar makamun mulsakan bai jidarin ka'abata kadima da can shi makamun ibrahim din a jike yake liƙe jikin dakin ka'aba bangon wa makaruhu ma'rufun al-yawma ila janib al-babi min ma'il al-hajara yumnata yumnata dakhil min al-babi fi al-buq'ati al-mustaqillati huna ice eh, wurin sa sanannen wuri ne a yau ina bangaren kofa fuskar da kofar ka'aba take an gane a nan dutsen yake ta ɓangaren hijir ismail shi ne mimailin hijir ko alhajar ba hajar ba ne hijir ne wato ɗakin eh, hijir ismail yumnata dakhili min albabitin buƙatin mustaƙillatin hunalik wato a bangaren daman mai shiga masallacin eh, makka ta ƙofa wadda take bigire wanda yake tabbatacce na wannan gurin shine ake sa da shi babu bani shaiba babu bani shaiba yana can inda kake shigowa wajen wajen daga daga wajen marwa kofar marwa inda ake sa yi tsakanin safa da marwa in ka to daga wajen da ake aski in ka gangaro wajen gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya je maka ta ne yake shiga saboda ya fi kusa zuwa ɗakin ka'aba an gane to saboda in ya shigo yana shigowa ta awali ta sama to wannan kuma shine wurin da ake sa da shi awali idan ka to za ka gangaro ƙasa ne sai ka zo ga gidan su manzan Allah ta sallah sallam ga inda ake wadana masu ake suke in ka duba har yanzu ginin ginin gina ne inda aka aka kewaye shi an gane amma ba kuma asalin shine asalin ginin gurin an gane ku ba shine asalin ginin gurin duk sun rushe shi abin nan da aka ne sai dan al-musayyib yake cewa wallahi nayi burin ina ma al-umara halifofi da sarakuna da suka yi mulki sun bar ɗakunan matan manzan Allah su sallam mutane su zo su ga wurin da Allah ya zaɓa wa annabinsa ɗan gatansa a wurin yake kwanciya in yana sallah matarsa tana kwance tana bacci in ta miƙe kafa in zai sujada sai ya taɓa ta janye saboda kankantar ɗakin ke yau kin samu kin saka gado har da katifa kina ci an baki ɗaki ga aini ko kai kai din ma kana faɗa ko sai wallahi gidana ɗan kwanta ce ne ɗaka ɗan dan a ce gidan bayan alhali gidan na akwai gado akwai katifa za a kwanta a meke ka samu wurin da za ka zaka takai talla ba sai ka sa kowa ya tashi ba amma ji kake an baka cancan gida ita ina ma sun bari mu zo mu gani to ka da kowa sai shafa kan ruwa an gane ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ tawaf yace dan haka ne amma dai Allah shi ne mafi sani aka yi umarni da yayi sallah a wani wurin in an gama tawafi wa nasaba an yakuna inda maqam ibrahim ay sun sahabina ul ka'bati fihi ya dace a ce nan ne maqam ibrahim a ce da shi maqam ibrahim dan ginin ka'aba din nan ya kare wa inna ma akharahu an jidar al ka'bati amirul mu'minina umar ibn khattab radiyallahu anhu wanda janye shi daga jikin ɗakin ka'aba ne amir mu'minin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda wa huwa azul a'immatul mahdiyyin wal khulafa'ir rashidin shi kuma ɗaya ne daga cikin shugabannin shiryayyu kuma halifofi waɗanda suke masu shiryarwa alladhina umirna bi tibaihim waɗanda aka umarce mu da bi musu da'a mu bi su هو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ɗayan mazaje ne guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin haƙƙin su yace iqtadu bil ladaini min ba'di ku yi koyi ku kwaikwayi waɗanda guda biyu da ke bayana abi bakr da umara abubakar da umar huwa alladhi nazala alqur'anu bi wifaqihi fi salati indahu shine kuma wanda Allah ya saukar da Qur'ani ine masa muwafaka cewa ya salla a wurin wali hadha lam yukir ahadun min as-sahaba da haka ne ba wani cikin sahabbai da ya masa inkarin haka radiyallahu anhu ajma'in Allah ya dada su gaba ki da قال عبد الرزاق عبد الرزاق يفدا عن ابن جريج قال حدثني عطاء وغيره من اصحابنا yace عطاء da wani sa daga cikin malaman mu sun ba mu hadisi qalu suka ce awwalu man naqalahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu farkon wanda ya fara cire dutsen dutsen hijri isma'il bin hajar al-aswad abin nan eh, maqam ibrahim daga jikin ɗakin ka'aba shine umar dan khattab kafir ne kamar su kafir ne yake an gane wa ya yi ba abdurrazzaq ya sake cewa an ma'amarin an humaydin al-a'raj an mujahidin qala mujahid a wani man akhara al-maqama ila mawdi'i al-an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu farkon wanda ya janye eh, abin nan maqam ibrahim daga inda yake zuwa inda yake a yanzu shine umar dan al-khattab وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت وأن حديث سند ياتي زوان عائشة Allah ya kara mata yadda cewa maqam Ibrahim zamanin manzon Allah da zamanin Abubakar ya kasance liƙi a jikin bangon Ka'aba kuma kharahu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sannan Umar dan Khattab sai janye shi kuma yadda shi baya wa hadha isnadun sahihun ma'a ma taqaddama wannan isnadi ne ingantacce in ka hada shi da wadanda suka gabata وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة Wahuwa huwa imamul makkiyi na fi zamani shi sufyan dan uyena shine imam na mutanen makka a zamanin sa <clears throat> yace kana al maqamu fi suqi al baiti ala ahdi rasulillahi sallallahu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakin eh, hajar abin da ibrahim ina nan kan kwana ta shiga hijir ismail a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hawwalahu umaru ila makanihi ba'da annabi wa ba'da kaunihi wa takhudhu maqam ibrahim musalla sai umar ya juyar da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fadar Allah wa takhudhu maqam ibrahim musalla kala ce zahaba sailu bihi ruwa aka yi sai tafi da shi ba da tahwilu umar iyahu bayan umar ya cire shi daga jikin ɗakin ka'aba ya matsar da shi bin mawdu'ihi hada daga wannan wajen nasa faraddahu umar ilayhi sai umar ya dawo da shi inda yake wa qala sufyan sufyan yace la adri kam baina wa baina al-ka'bati qabla tahwilihi ban san tazarar da ke tsakanin dutsen da ka'aba ba gabanin a raba su ma'ana a liƙen da yake liƙe ne kukut ko kuwa a kowata ya tazara ƙala sufiyan ya ce la'adiri a kanin lasukan biya amla a liƙen irin liƙe ne na jiki da jiki ko kuwa a fadil alama zakarnahu waɗannan bayanai dai na malamai suna ƙarfafa juna a bisa abin da muka ambata wallahu a'lam وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرويه حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر يا رسول الله عمر يتي لمن ذا الله يا من ذا الله لو صلينا خلف المقام me zai hana mai sallah bayan maqam ibrahim fa anzalallahu wa tahlu maqam ibrahim musalla fa kana al-maqam inda al-bayt fa awwalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'ihi wannan maqam ibrahim din ya kasance a jikin ɗakin ka'aba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam janye shi ila mawdi'ihi haza zuwa nan da uka ganshi qala mujahid mujahid yace qad kana umar yara ra'aya fayanzilu bihi al-qur'an umar ikan yi wani tunani wani ra'ayi ya bayyana gare shi sai qur'ani so kai karbe shi hadha mursalun an mujahid wannan hadisin mursal ne daga mujahid huwa mukhalifun lima taqaddama kuma ya saba abin da ya gabata mai ruwayat abdurrazzaq amma amar an humayd bin la'raj an mujahid daga mujahid din anna awwala man akhara al-maqama ila mawdi'i al-ana umar ibn khattab radiyallahu anhu cewa wanda ya fara janye shi daga jikin dakin kaba shine umar ba manzo Allah wa a asahu min tariq ibn mardawayhi wannan hanya ta fi inganci akan waccan ta ibn mardawayhi wanda ta gabata ma atidadi hadha bima taqaddama tare da wannan din shi ma yana karfafa cewa dai asali ba alike ba ba inda yake yake ba yanzu ina like ne dakin ka'aba wallahu a'lam an gane ina ga sai dai kuma mu hakura mu kwana da insha Allah dan Allah ya kai mu bayan sallah a to ai mu kara tsawon ito ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud mun yi umarni zuwa ga nabi ibrahim da nabi isma'il cewa ku tsarkake daki na ga masu dawafi wal 'akifina da masu zuwa su yi itikafi Wan ruka'i sujud da masu ruku da sujada masu shiga su sallah su fita wa iz qala ibrahim tana lokacin da annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya ubangiji sanya wannan daki zaman to daki ne amintacce warzuq ahlahu min samarati kuma ka arzurta mutanen garin daga ƴaƴan itatuwa man amana minhum billahi wanda ya imani da Allah daga cikin soyayyar akhir da ranar lahira me yasa yi wannan togaciyar aya can baya ce la yanalu ahdiyaz zalimin azzalimai ba za su samu wani alkawarin da ne ba to da aka yanzu annabi ibrahim sai ke kula wannan ana ta da shi muraqaba an gane ubangiji ya ce ba zan yi kaza ba to ladabi ne tare da Allah in Allah ya ce ba zai kaza ba sai kuma karka neme wannan abin ba wai dan abin ya gagare shi ba an gane ba dan ya gagare ba abin da yake gagara Allah to amma akwai abin da shi baya yi to karka ce Allah ya mu wannan abu ko mun fahimta yanzu Allah ya ce da Annabi Ibrahim la yanalu ahadiyaz zalimi to yanzu Annabi Ibrahim duk addu'ar da zai yi sai ce banda azzalimi an gane dan lura gaya wa Allah cewa ya ubangiji abinda ka faɗa din ina kiyaye to fa'idar mu san wannan shine dan Annabi Ibrahim badadin Allah annabin Allah manzon Allah mahaifin annabawa tun da aka haiku annabi ibrahim ba sake aiko annabi ba sai a zuriya shi amma duk da haka ina takatsantsan tsakaninsa da allah wa ya fi cancanta da yin takatsantsa kazin ya fi cancanta an fahimta to da aka sai an lura da kyau allah ya ba mu iko ƙala allah ya ce wa man kafara wanda ma umarci uhu kalilan sai in biyar da shi daɗi dan gangane ai duniya ce ita duniya ina ba da ita ga wanda yake nake so ina ba da ita ga wanda ba na so ina ba da ita ga mai imani ina ba da ita ga kafiri ina ba da ita ga mutumin kirki ina ba da ita ga mutumin banza ba duniya ba ce da haka kada ka taba tunanin wani abu da aka ba wani a duniya saboda wai kaunar da Allah yake masa ne ba shi shi abun duniya ba wani ma'auni bane da yake nuna Allah yana son wani da aka bin munasaba ka za ku mutanen da in su ga wani mutum an ba shi abun duniya sun ce kai wasa ta iya haihuwa ana faɗa ku warwa wani ta iya haihuwa to kaga wanda ya faɗi wannan fashi yana so ya ce uwarsa ba ta iya haihuwa haka ne ne ko tunda shi an ba shi yana ba da zaka ba mutum ɗin ne kaga wannan kuskure ina muka samu wannan kuskuren da muke auna matsayi a wurin Allah da ɗaukakar duniya amma dan Allah ya nuna maka wani abu ba wani irin nau'in mutum da bai bashi irin ɗaukakar da ya ba wani ba idan mutumin kirki ne Allah ya bashi ɗaukaka to akwai wani wanda ba mutumin kirki bane kuma Allah ya bashi ɗaukaka irin wannan da ya ba mutumin kirki to yanzu in wannan dan son sai ya bashi wancan kuma me yasa ya bashi mutane wadda aka samu da suka sun yi mulki daga mafadar hudar rana har maɓaɗarta kudancinta da arewacinta biyu musulmai ne biyu arna ne gara ba da yi da aka zo ku ana maganar dukiya da aka tashi ba da zancen dukiya ba zancen ɗan na aka yi ba yanzu ko musulmi aka ce ana so a dole yana da kudi sai a ce kudi ne da shi kamar ɗan na ba dan karunan bane karunan ma shi kansa ne ake magana to shi karunan mutumin kirki ne kaga ashe ba dan kirkin su aka bashi ba ba dan wani Allah yana son sa ba dukiyar wannan da ta bayar da shi har yanzu ina na ina zurba a ƙasa ba zai ba zai ƙara fada a ƙasa ba sai an busa kawo ne amfani wannan dukiyar idan ilimi ne wanda aka yi bayanin an bashi ilimi wanda ba a ba wani ilimi kamar sa ba mutumin kirki ne dan ba abin nan dan ba ura da ake cewa bil'an to da haka idan kana tunanin ilimi dan ba mutum ilimi wata abin a ka kyale muna faɗa akwai waɗansu da suke so su yi mutane wa ka cika tashi ce ai manzon Allah ya ce wai suratul baqara la yastati'u hal batala wai wanda ba mutumin kirki ba iya haddace ta ba gaskiya bane ka je Cambridge University yanzu akwai professor sun fi guda 60 ba musulmi ko dai a cikin su kuma Islamic study inda suke maka bayanin Qur'ani ba wani musulmi a yanzu zai yi maka wannan bayanin da gaya ma harufin alkurani kowanne harafi sau nau'i mai maitu ba kuma duba za su ba aikin su ke na yau da kuma duk ba musulmi a cikin su bayan magana wani su kawo maka ayon suke ba harufa sai gaya maka anu sau nawa mai metu mai wasali mai suka mai tabi kasa mai tabi sama ya mai metu sau kaza wasali na sama guda kaza ne na tsakiya kaza ne na kasa kaza ne sai a zuwa la yi safi wa halbatala abinda annabi yake nufi duk sihirin mai sihiri in aka hada shi da bakara sihirin ya tashi daga aiki ƙarya ike yi amma wai mushriki ba zai yi hada cewa ba haka annabi ƙarya ne ba haka hadisin yake ba la yastati'u halbabala da haka ana wanda ba musulmai ba suna haddace qur'ani to da haka ainihin wato abin nan sai mun yi takatsantsan kwarai da gaske a cikin irin waɗannan abubuwa kar ka taɓa ɗauka wata ɗaukaka ta duniya da Allah ya ba mutum ina ƙaunarsa ne yana son su shi sai ya bashi a a'a kawai abin da ake cewa idan kaga Allah ya ba wa mutumin kirki abu na ɗaukaka to a kyautar zantar cewa Allah yana son sa ne yana nufin sa da alheri shi sai ya bashi abin da yake determining haka shine a ga yana yin aikin Allah aikin da Allah yake so da wani abu a ga yana yi to alama ce shi ma ba tabbas bane alama ce za ta masa zaka amma sai aka bashi abin na kirki ne amma kuma aka bashi kuma sai mai da shi mutumin banza to kaga wannan kai da automatic ka san ba kauna ce ta za aka bashi ana so ne a gaggauta masa abin da din sanan duniya ya je lahira ya ci gidansu mun fahimta jama'a Allah ya gane da kare da haka Allah ya ce qala wa man kafara Allah ya ce wanda ya kafarta ma fa umatihu qalilan sai in da shi dan dadi lokaci kankane dan dan jin dadi kadan kuma tarhu ila azabin nar sannan tun kuɗa shi zuwa ga azabar wuta wa biyu masir tun da makoma tun da ta zamanto ita jahannama ce to Allah ya tsare mu imanin jagora ya dora makan daidai to insha Allah da wannan mun kawo ƙarshen tafsirin wannan aya ke waɗannan ayoyi insha Allah karatu na gaba sai mu tashi tafsirin aya ta ɗari da ashirin da bakwai abin da mu faɗa zai daidai Allah ba mu lada ina kai kure ya kai mana abin da yake na yake ba mu yi kwan aiki na nisanta kuma ya ba mu yi kwan nisanta Allah ka gamci addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in